akwai waƙar da muka a wajen maulidi lokacin ina ɗan bid'a kafin a wanke ni da sunna ka san da Allah ce yau mata biyar wa taswaddu wujuhun sai abdullahi dan abbas ya ce ranar gobe kiyama fuskar da take fara ita ce ta ahlus sunna fuskar da take baka ita ce ta ɗan bid'a to a lokacin ina jiki da baka fuska ne yanzu faraci to abin da ya sa zan kawo wannan waka saboda kun san su yan bidi'a in ba su san da kai nasu ne ka fita ba sa gane ba. amma suka san da nasu ne asarar ka suka ka fahimta to sun fi gane karatun muna waƙoƙi biyu waƙa ta farko da muka yi wajen maulidi shine manzo na sahibul husini mukutari shugaban anbiya haskensa ya zarce wata balle a ce tauraruwa ya mu yan ta'alimu sunan makaranta kenan ya mu yan ta'alimu mu mun fito mu raya daren mauluduwa mun raya daren maulidi da astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah mun tuba ya Allah ba shi ne san annabi ba maulidi wallahi ba shi bane shi sa muka fita da san annabi ne wallahi ba za mu fita ba da a ce maulidi san annabi ne ku gaban Allah ne yanda ya gina masallaci makaranta kun gani ai to in maulidi halan ne wannan in ya ɗebo maulidi abinda za a yi wallahi ya wuce misali haka dai ko ba ka ba ni ɗin na in na ɗebo maulidin ba iyaka to amma maulidin ba ya da asali ba addini ba ne da kamalin ya faɗa ba daidai ba ne in daidai ne sai ku gaya mana daga ina sai da na abubakar ya saka falafalan aba'insa a daidai wanne gini ya kafe da sai da na umar ya ɗauko nasa a ina ya tsaya da na Uthman za su bar annabi da maulidi shi kadai ne to shi ma da ya dauko nasa ina ya tsaya na Ali ya tsaya sannan suwaye masu karatun a daidai ina aka kafa gadan aba'in ina ne daidai inda aka yi sallallahu alaika wa ala alika wa sallim almajad almajad ya <laughs> sai su zo su kawo ko wannan shaida ce ta nayi wa'anda suka san nayi maulidi yanzu in na faɗa suna iya sani to waka ta biyu wallahi waka ne muke ɗaukowa sai mu canja ƙafiyarta sai mu tafi da ƙafiyar mu yaba annabi mu mun ɗauka daidai muke yi ashe muna cikin ɓata malam kun san wakan mama muke ɗaukowa michael jackson ba wata waƙa da ake cewa aro mana si bon yarda mana sha kun tuno ta dala? to waye bai dana samartaka ba to ita to bari ku ji yadda muke canja waƙar mu a zaton mu mun yi daidai zo ɗaha mukutar shugaba da Allah ya yi mu dole ne mu bege mas ta ji hadda wata kafiya mas to ashe ya ta khabbatu shaytanu minal ai so nake wa bocin ta dan girgiza kaɗan wallahi wannan dan saboda tsakani da Allah yana tsakani da Allah ga malam gani wallahi ce masa ne zan zo kawai in gaishe ka in koma wallahi sai ce to lalle sai na tsaya na yi wa'azi sai na ce ai ba a saba umarnin shugaba amma wallahi ban zo da niyyar in ce ubban ba kai ban zo da niyyar ma mu ga juna ba shi kawai nake so in gani saboda a waya ya ce ina son ka ina son ka ina son ka na ce wallahi malam na fi son ka ka ji wannan soyayyar al'arwa junudun hadisin na na aisha ko wallahi shi ne ya kawo ni in juya to amma ba daidai ba ne irin nawa ya zo bai dan motsa garin ba ko yaya dan yanzu za ku ji cece ku ce sa'a kuma bakin magana za ta bai zance muna nan za mu sake dawowa mu muku abin da ya